والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على النبي محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين أما بعد أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون كلامي يتمحور ويتركز على أحاديث سمها جمعية أحاديث تتكلم عن الجمعة هي بس أحاديث ثلاثة لكن معانيها كثيرة ثم إنني أستفتح الكلام بهذه الآية وقد سمعتم قد قرأتها على مسامعكم الكريمة الجليل طيبة إليكم الأحاديث أما الحديث الأول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو حسب الرواية أو يمص من طيب بيته طيب، لا بيت غيره هكذا في النصر النسرعة من طيب بيته <clears throat> ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين هذه قائمة ثم يصلي ما كتب له استمع يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام الخطبة يكون صامتا صامتا لا يتكلم إذا فعل هذه الأشياء قال إلا غفر له الله أكبر ذلك ما كنا نبغي هو المطلب هو الجزاء هو الثواب هو الجواب إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الدهن للجمعة هكذا البخاري ترجمه حديث رقم واحد بعد الثمانين من ثمانمائة برواية الصحابي الكريم الجليل أبي هريرة هذا الحديث لو نظرت في معانيه ومضمونه لخرجت بك عليمة جسيمة عالية كبيرة التي تقضي حياتك كلها في استخراج اللآلي والمكان اللؤلؤية من هذا الحديث الكريم هذا هو الأول أما الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غسل شوف الكلام من غسل يوم الجمعة واغتسل غسل واغتسل يوم الجمعة ثم ثم بكر وابتكر شوف الألفاظ طيبة ولكل لفظ معنى مستقل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب مشيا لا راكب ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو من اللغو من اللغو والذين مروا باللغو هم كرامة ولم يلغوا أين الجواب كان له بكل خطوة يخطوها من إلى المسجد كان له عمل سنة أجر صيامها وقيامها هكذا في صحيح الجامع للألباني رحمة الله عليه <clears throat> أما الحديث الصالح يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا أقرا أقرا ومن راها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر هذا حديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجمعة باب الطيب والسواك يوم الجمعة هكذا ترجم عباد الله نحن نأخذ تعاليم ديننا من كتاب ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ومن فهم أسلافنا الصالح أسلاف الصالح لأنهم أدرى بمعاني الدروس لأنهم كانوا أقرب إلى الينبوء الأصلي لشريعتنا الغراء العزيزة التي لا تكون عاقلة أبدا هذه الآية الثلاثة هي التي آثرت أن يكون كلامي حولها إضافة إلى الآية التي دشنتها أين بها أسأل الله رب العالمين الكريم الرحمن الرحيم الرؤوف الرحيم الحنان المنان أن يتقبل منا صلاتنا وجمع عباداتنا وأن يسلك بنا خير المسالك وأن يردنا إلى دينه ردا سليما قويا مطيئا جامعا غير مفتوح إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم صلوا وسلموا على نبي الرحمة الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah wanda shi ne ke jibintar lamarin bayan sanayi Allah ka samu cikinsu tsira da aminci su ƙara tabbata da shugaban halitta annabi Muhammad da iyalansu da kuma sahabban shi annabin rahama da yi mai salati ba karamar ibada ba ce musamman rana irin yau Allah da kan shi ya jitsinci mai salati don mai sai ba za ka yi salatin ba inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima haka Allah ya fara taslima cikin suratul ahzabi aya mai lamba hamsin da shida ko kuma ka ce hamsin da tara afwa saura ka yi mai salati yi ma annabi salati musamman a wannan rana aya ta hamsin da shida to sannan kuma allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ka ji aya ya ayyuhallazina amanu idza nudiya in dai har an yi kira lissalati don yin sallah yawon juma'a ranar juma'a yau to ku yi saurin fasa'au ila zikirillah haka Allah ya kalmar as shi shi yasa tsakanin safa da mar'a ake cewa sa'ayi saboda sauri ake musamman tsakanin kore fitila din ana kiran dawafi a safa da marwa sa'ayu saboda sassarfa ake da sassaka to sai Allah ya ambaci kalmar sa'ayu dangane da juma'a ce fas'au ku yi hangari ku yi da gaske ku yi zabzab ku yi ta maza yi ƙasa a gwiwa zuwa zikirin Allah zikiri anan sallah ake yi gashi nan kun zo zikirin sallah yake yi sai ce wazarun bai ku bar ciniki abu biyu umarni da hali fas'au ku yi hanzari zuwa ambaton Allah wazarun bai ku bar ciniki an ambaci ciniki ne saboda shi ne abinda da wahala kawai gari ba kai ciniki ba ka bi shi shari'a da wa'ana gari waye ba ka ce wani abu ka ce ruwan alwalai ka ce aswaki a zama da kasai ba kasai batir Finiki ba zai yi a wajen gari da shi amma zuwa gona ba dole ba ne, zuwa ofis ba dole ne amma saboda yanzu finiki ya shiga jikinmu a komai akwai shi na'am sai Allah ya ambaci abin da aka fi shagar shi ta kuma ciniki ashe abin da aka fi shigar shi kenan to wani shi ma a bar shi karka ce to ai ciniki kawai Allah yake ya ce ka yi bacci ne sai mace ina hankalin ka ciniki yake ya ce kan ɗabi fasin da shi ma cinikin ne ai ciniki sai in bari in shiga aji in zama ma ɗalibai jarabawa shi ma ciniki ne don aiki kake ake biyan ka shi suke kira goods and services kaya ko hidimar da kai aka biya ka ko da dai abin bakin ciki ana samu kamar yadda muka samu labari ka ga mutum ya sama 'ya'yan musulmi jarabawa daidai lokacin sallar juma'a su ta haka ƙa'ida ciki wacce ƙa'ida har wasu na ta to menene karfi zahima sai ce au ashe ba ne to ku daina magana in a ƙasar nan an danne mana haƙƙi ku ce menene ne maka ce duk ma'aikata su aski mun suka ce menene ba ma jaya kau in aka ce ƴaƴan musulmi ku daina sa hijabi a jami'an kudu kai ma ka ce menene ai kai kau in ka kai irin wannan magana ta rusu wanda babu da ku ka ce ne? A to in ta kama nan gaba aka ce jama'a ma ku dakatar da sallar juma'a sai wani lokaci doka ce ka ce menene a jaya kau kenan ma in ɗalibai sun je misali ko nysc a ce ke ki cire tufafin ki fito da matsatsin kaya ko da mata aure ki ka ce kai menene da ke kawai dangi akwai mai hankali da tunani balantana mai ilimi da zai magana irin wannan ta rashin da taku da kuma jami'ai Allah ka kyashe mu da kasa ganin daidai ubinci daidai ne mu ga ɓanna mu kau da ido gabarin kallon ɓanna ku bar su ne to an yi hani sai ce ku yi sauri zuwa ga ainihin ambaton Allah ku barci ashe ce likin da yi shahara a kullum an ce ka bashi to fa gairuhu min babin abu. dole kana karanta aya ka fahimci sakon da ke kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati in ba ka da tadabburin aya ke ta da rasu, ba ka fito da fiqh da luku-luku da ke cikin aya ku bar ciniki na'am ku tafi zuwa ga ambaton Allah ake mai da Allah ta'ala yake ce wala taqul lahu ma uffin ce da iyayenka uff shine kamar kace da Allah baba sai malamin suka ce in an hana suka ce da su uff to dukan su kuma fa hmm? mafi karanci ce da bawa da Allah ne na karka wada to yana ga duka suka ce sai abin da Allah ya ce karance uff ya ishe ni amma man garin su ba kace na hankalin ka mutum ne ce da kai ba ni da wallahi naira biyar ta kace to naira goma ba a mafi karancin an kore babban fata misali dole ka dinga karanta Al-Qur'ani da fiƙiwu daga yadda malamin suka bin tafin Allah saboda haka Allah ta'ala ke cewa ku yi sauri zuwa ga ambaton Allah ku bar ciniki haka shi ne mafi alkhairi gare ku inda kun sani kenan in ba ku sani ba to tunda an kore sani abinda zai zauna a makwafin sani shi ne jahi sai Allah ga munan mun zo mu amsa kira ruwa ba ya hana ya rabbal alamin sanyi ba haka zafi dan mun san kai ne mai kira kai ne mai sakamakon mun gamsa mun yi imanin jini da tsoka yanda ke mana bai wannan imani ya Allah ka domar da wannan imani har ranar matsayin mulki mu waye gani mu gani cikin shafukan ayyukanmu a ce kun halarci juma'a ta na kira ku kun kun kuma kiyaye dokokin? ba kai abin da aka hana ba to ku tafi dukkuna gafararru wanda aka shigar da ku gidan rahama Allah khawfun alaikum wala antum tahzanun in kisa wannan mai karasa in kuma ka rasa irin wannan duniya aka cika maka da dala kuma sami sai wai waito ya rab ya rab ya rab wannan aya tana cikin suratu al-jumu'a sura mai lamba 62 aya ta tara daidai ita ce mabudin maganata amma kutuba tana da taken wasu hadisai dangane da juma'a shi ne ahadithu anil juma hadisai ne kwaya uku rak sakonnin su kai kayan jakuna na volumes in ka fassara su ka faɗa hadisi na farko kai tsaye manzon Allah yana cewa fassara ba mutumin da zai yi wanka ranar juma ku ji magana da kyau ya tsarkake jikin shi gwargwadon iyawa ka duba gwargwadon iyawa ya kuma shafa mai shine wadda iddahi sai ma Allah fata ta kuma inda kulli masjid inda ya taron duniya za ka caba ado Allah na son ado ta kawo ganawa da wani an yi shiga na musamman sai da ka kila ka shafa minti goma a gaban miro zai shiga kai ko ba ta yi ba to Allah shi ka bani wani musamman samari masu zuwa masallaci su ka ga hamatan shi a fili in ya sallah ka ga fantin shi ita da ke tawa ya kawo maka lawo in numa al'amalu da miyan wace magana ce wani ya za ka faɗi in numa al'amalu hadisi na da ma'ana daban kai ma fahimtar ka daban mukan ce da irin waɗannan samari masu girma masu albarka muka ci haɓa ɗan uwa to ka zo masallacin daga kai sai pant man sannan inna mal'amalu Allah ya san abin da ke so mutum ne zai sa muku shari ya saci waya ana kutare kutare ya gudu ya je sai da wayar da aka damke shi sai kuma mutu tsaya ni da na yi wannan satar waya a bakin shi na ɗauki kuɗin wayan ko kwabo ban ba na je na sayo abinci na ba talatawa, kuma sun min adda ce Allah ya saka Allah mai mai mana irin haka sai ce inna mal'amalu ne ya ta in yi sata in ciyar a wurin ka mai hankali zai samu nan ina amfani a da aka yi mai sai ce in sata mai amma na ciyar sai muka ce wallahi ba kalla zunubi kake da shi ashe ba ka yi cewa inda mal'amalu hadisi ya gabata da kai yamma kar ka burɗi ma'anar nassi da hadisi wannan son zuciya ne komai ta fa a mahallin shi Allah ka ƙara mana dacewa kuma sai manzo Allah ya a cikin hadisi hadisi na farko kenan ya shafa mai kuma ya shafa turare daga ɗakin shi to nan mai abin fahimta ka duba yi wanka ya shafa mai ya kuma shafa turare abu uku a shi ana son a juma'a ka kiyaye abu uku ɗin ka yi wanka ko da akwai hadisi da yake wanda bai samu wanka ba in yi Allah ya yi alwata isa alwata sai da kai kafan tuwon girma miyan shi nama in ba naman an ci amma ba more cikar morewa ka yi wanka ranar juma'a da ruwa wanda yake mutsulaki saki ba kai kuma ka fesa turare kuma ya ce daga turaren ɗakin shi to mai abin fahimta gidan shi ko ɗakin shi ya yi ado zai je masallaci cewa ne kemacin da turare sai mu ce zahirin hadisi ba kai sai mu ce ba haka ake ai ba abin da zai kore wani ba shi to in yana fitowa waje ya saya gun mai saya ya fi sai shi bai ake da suna ake da fama ai abin da ake nuna maka wurin da yake kintse ake ne zai kintse a gidan shi ne kuma ba a tsammani babu turare a gidan ko na shi ko na matan shi ko na ɗan shi da Allah wancan lukamin turaren ki ka duba ce ki amma gidan shi ba ka iya kore ma'ana wannan hadisi amma don wani ya baki karka ce ya kore shi daga aiwatar da kan da an ce min baitin na da ka samu fahimta ana magana daga ina ya kintsi to shi ba ma gida ya shirya zuwa daga ofis ne sai wace ma bai ta yi ka ba ma'anar ma'ana shamil wallahu alam wa bihi tawfi hadisi na farko kenan sannan ya fito ku ji magana da ke kuma bai raba tsakanin mutum biyu ba da ya zo masallaci kamar ya ba na da ya riga shiga ta ce a dinga buɗe mutane ana bankara su yana wuce sa ba su zo da wuri ba kenan in kana wannan a juma'a so ka bar wa juma'a ladabinta wannan zai samu hango waɗanda ke zuwa su kama sahun gaba su aji ƙur'ani ko aswaki ko leda ta ci harkar gabansu ba ka kyauta ba a jijjifin juma'a da aji wani abu ya wakilce amma wanda ya zo da mu ya fita ruwa, ta ci hanci ko amsa kira na dole ko ko ko wani yana da uzuri amma wanda ce Allah ka kama min na zuwa zan shiga kasuwa zan mutu lafiya malamin suka ce in ka zo a ɗauke abin da ya aji kuma karka yi rigima dan masallaci ba gwamna ne bane haza baitullah haza baitullah ku kalli wannan karantar ya yi wanka ya tsarkake jikinsa ya shafa mai na'am ya fesa turai. to tun da so ake ainihin ka zo mutu ka dinga ƙanshi karkata da hankalin wani wani ce akwai turaren da ke hawa kai kamar da to nan ba za ka yi mutane ƙa'ibi ba la'alla in mafi yawan mutane ba sa son wannan tukar ka sashi kama wa zai gane wannan mutane daban-daban ne la'alla wanda bai man daɗi bai man daɗi sai sai ka kalli galiban to za ka zo ka tambaya ne jama'a masallaci kuna son kaza ba wannan tambaya amma in har mutane sun yi complain suka ce turaren nan yana hawa kai barin kiyaye a rasu kuma nan kaga an hana misali mutum ya sa mai wari kamar tafarnuwa tare da amfanin da daga jiki ita amma kuma shakar ta baya wasu daɗi hatta albasa ba ma albasa albasa ba har narjisu narjisu lawashi wannan kore in yana da shaƙa da kisa da hankali ka nisarki shi su ne na dubban juma su ne ethic na juma sannan ya fito gida ya farrata tsakanin mutane so na ya za ka yi da misali masu mulki mu masu girma masu daraja Bauna ya kan zo tattauna manya ne shari'a kuma ta tare mutunta shugabanni karkashi ani bai da kakaya sai a ba su da rubu aka ce wani da Allah ta shi shi nan fasa hu yasahi Allah tsaku wa da qilan shuru musamman in malamai ne karka dinga yi kana komaji ai musulunci to la ai ba abu nan ba aka tashe ni to an ka Allah ka kada kai kuma ka ce dan ka isa sai lokacin da ranka yi maka sukari za ka ka zo ka raba mutane na tsiyana bai raba mutane ba tsakanin biyu sannan ya sallaci abin da aka rubuta mai abubuwa guda biyar ne kulinsu dake dake sannan ya yi shuru ya yi tsaye idan liman ya fara ba, abu biyar ko shida in mutum ya samu annabi ce fashe wallahi an gafarta mai abin da ke tsakanin wannan ranar da juma'a mai zuwa la ilaha illallah ya azumin fadl malamai suka ce mutum kan yi aikin da yana ganin ba komai ba ne sai sai mai katotuwar fada abin ubanni ashe yan uwa masu albarka masu zuwa juma kan yi eh, ka same ni na shigo masallaci kaza kaza kana waya ba daidai ba ba daidai ba ne kuma ba sharaɗi ba ne sai lalle ka ji liman na hudu ba in ka fahimci lokacin hudu ban ne yi ƙoƙari ka danna zuciyarka an karamin lokaci ne ka kashe wayar ka sanya ta a kurum Shi ne shuru ko ka sata a girgidi jijjiga a makarkatanka to me za ka ce da yan agajin da ke cewa da Allah wani kai mota wani kaza bayan agaji ka ce su ma su kiyaye in dai har an fara fitowa don hadisin bai keɓe kowa ba sai abin da ya kasance larura ana kan ba sai ka zama makaho zai faɗa rami dole ne kai magana jama ku muke shi a ba'awa yaro zai faɗari da kake subhanallah jama'a ku kuma ina nesa ne in haka ya faru amma ka yi magana ana kuɓa ba kafar aji shirin da aka ce kai ba ni ce kai shiru ba mai duka da ya umarce ka sau don mahalicin kake wannan ibada ba ta kowa ba ba a san ka ɓata makanta lahiyar ka Allah ka kiyar shi za a sa masa ladan an gafarta ta muke ne ba gafa me muke ne ma an ba don gafara ba wani malam ya ce da na san gafara an samu hakan ta zabi na kawo na ƙurar duniya to tsoro na ba san mai samu to kuma dama duk mai imani haka yana wannan tsoro Allah ka aminta tsoron mu yan uwa masu albarka wannan hadisi imamu bukhari ya rawaito shi a cikin kitabul juma haka ya tarjama sai ce babin da ke magana kan sanya mai ban Juma. wannan suna yawanci mun aji shafa mai ga shi kan wani malami sai da yi magana sunnoni sunnoni guda ashirin da tara da yawanci dumin basu yau daga cikin cin aswai daga cikin hatta murda ilo in ka tashi daga bacci annabi yana wani daga ciki ma yara ƙanana sallama in ka gansu kai musamman اللهم ردنا إليك ردا جميلا حديثنا فرقو كينا وانا حديثي من لمبا أجي أكوني لتمانين لا يهر أكو شكين سيو البخاري حديثنا يتدو وانا من غسل كدوما كلمة غسل أي كتوني وانا يشودي وانا فيلي ماضي ne da ya shuɗe kuma amma riɓanyayye wanda aka riɓanya shi a dalilin shadda suna kiransa mubaa'a in akwai tabi'ifi to mai ainihin wuce iyaka ne muta'addi zuwa ga mafuli kenan man ghassala da kenan ko kai magana dan ba za ka ci tufarsa sama. ba tufa ake ma man ghassala muta'alliqun bi maf'ulin bihi mal'ud ay man ghassala jismahu ko jismahu wanda ya wanke jiki shi sai ce kuma waqtafala ka duba ya sake wanka kaga iktafala shi ma mazidi ne bitta ista'ala karuwar harafi karuwar ma'ana ne ma'ana wanda ya wanka ya sake tuɗan ya jiki karuwa don karka zo cikin ƙari sannan ya ke cewa sun mabakar sannan yin jijjifi jijjifi ma ya samu akwai bayan allon da ranar juma'a a suban fari da soke a masallaci me wannan hadisin suka hango su aje komai bari mu je Allah ga mawakin kan mu zo masallacin la ilaha illallah mutumin da zai ma Allah irin wannan kabar komai dan shi ko ya kyale ka lagar ai Allah karimi amma mutane ne masu shagulgula ai abu ne malam muna da harkoki wannan ita ta harkar ka number 1 ba an ce da ke dole bane kai haka amma kwadai sarwa yace sannu ya sammuku wabtakara ya kuma zo da wuri wa masha yayi tattaki bai hau abun hawa ba a wannan ruwaya wala jirku ka je da kafarka ya je kuma kusa da inda liman yake ya saurara yayi shuru bai yi lagau ba menene lagau ya sashiyar magana ƙarya lagau ce gulma lagau ce to bai yi ba ka rubi sharuɗa to duk tattaki da ni har zuwa masallaci an rubuta mishi ladan shekara guda wata goma sha la ilaha illallah ke zai kyale ta? ya kyale ni? ya kyale su? zai zo maka ta dama? tagu ya zo maka da ƙulmi to Allah ka turmuza hancinsa a wuta ka hana shi samun iko a kanmu ka ɗai ɗaiɗa rabon shi daga nemi ya rabar alamin ladan shekara guda an san suke cewa ladan hatta da ladan azumin da aka yi da tsayuwar daren amma kalli ɗan aikin da ke astagfirullah ɗan a wurin ka ne ɗan hagun Allah babba ne samawa zai kiyaye wannan kamar annabi yana koro mana gara ba ga shi na ya al'umma ta maza maza maza kurungume in wasu na rigirgin duniya maza maza karka fadduwar neme ta amma karka mance babban gasa wafi zalika falliyata na fasil mutana ga inda competition hadisi da dukiya yana cikin sahihul jami'a hadisi mai lamba 6,400 daga na imamun albani sai hadisin ƙarshe manzala yake cewa sallallahu alaihi kuma ku zo da maganan bai hau abu ma ba to wannan yana kore in zo masallaci akan babu kenan ba ka ake an nuna maka daiga daiga ma ba sa din idan zama da ke tsakaninka da masallacinka ba sai ka je a ƙasa ba saboda duk ta ku ɗaya na gani idan na salla a masallacin sahaba ala misali kuma na zaune misali a kafin taroni babu dalilin hawa mota ne a wani fa in na fahimci makarar ta kai zan rasa saboda kundin zahirin wannan hadisi amma ina kundila ina sallah a biyu ke ta ga hankali zai kama Sa ka ashe abin yana da ma'ana da kyau tattakun nan allah yana so a wata ruwaya an ce da mu annabi yana yana cewa yi bishara ga masu tattaki zuwa masallaci a kafa cikin duhun dare cikin duhun dare tsakaninka da masallaci rabin kilo ka tara yanzu ku zo mu tafi Allah ya ganka wata ka fi sajide Allah ya ganka duk taku. har an ce cikin magabata akwai wanda ma baya sauri sai ka kamar yana cewa aka ce ya yake ina faɗin wannan taku ne cinkis cinkis shi yasa aka ce karka zo kana gudu sai ga mutane malar da sun ji sai ga mutum ya zura da gudu akan me ka zo a hankali fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu Allah ya kana da niyya Allah ka samu da shi hadisin mu na karshe wanda ya wanka ranar juma'a sai ce irin wankan janaba to ashe ana gaya maka nau'in wankan ke duk wanda ya kai balaga yana wankan janaba to wankan janaba haka za a juma'a Ta banki wankan janaba kuma na da samfuri uku babu lokaci ne amma yadda kake wankan janaba shi ne wankan juma sannan kuma ya tafi sallah da wuri tuladin shi kama wanda ya ba da ƙatoton amalar raƙumi shi ne ba da lafiya wanda ya zo farkon lokaci ya fi kowa samun lafiya to wanda ya yi wannan gaggawa tun da asuba yi misali yace amma wanda ya zo a lokaci na biyu to bai kai mutum na farko ba shi laran shi kamar ya ba da saniya ne to saniya da raƙumi kaga da bambancin girma wanda ya zo a lokaci na uku kamar ya ba da ainihin rago ne mai kaho gangame ne ila balami ko uda mai dai kaho gangagan al'akawa wanda ya zo kuma a lokaci ainihin na hudu kamar ya ba da kaza ne kalli girma gwargwadon zuwan ka juma'a a makare gwargwadon na ladarka Allah ka samu dace ya ce wanda ya kuma a lokaci na biyar kamar ya ba da kwai ne kawai kwai kaza rago saniya katattun rago na an baka zaɓi zaɓi nan ka Allah mun zaɓi gaggawa da wuri sai inda muke da uzuri Allah kai mana afuwa yace idan liman kuma ya zo shi kenan dama mala'ika na ɗaukan eh, wani ya zo da wuri ya rubuta ya rubuta ya rubuta abinda kuke faɗa a yau first come first serve zuwan farko shi ke da liman na hamun bari sai mala'ika na ɗaya takardar shi ya faru hudu ba allahu akbar yana maka matsayin mimbari da matsayin limamai in tsarkake zuciyarsu Allah ka halasta ne mu gaba da kuma matsayin ƴan uwa da ke zuwa su kan tsaro ba wanda ya koni illa bi taqwa sai ko ba su ma sai su zo mala'ikun su ji ambatan Allah da kuma Allah ka ta mana ciki Allah ka amsa mana wannan hadisi musulmi ya rawaito a cikin kitabul jumu'a babin da ke magana kan sanya turare da cin asuwa ke ranar juma'a hadisi mai lamba takwas da hamsin daidai اللهم سلمنا من العيوب وجنبنا الوقوع في الذنوب وهب لنا اعمالا هي عندك من المرغوب يا علام الغيوب ورب المربوب اللهم اجعل لنا نصيبا في كل خير تقسمه وفي كل رزق تبصره وفي كل ضر تكشفه وفي كل بلاء ترفعه اللهم اغنى بالعلم النافع يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم